barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta juma'a goma sha shida ga watan da ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wacce ta dace da bakwai ga watan sha ɗaya miladiya 2025 Allah maɗaukakin sarki ya kaddara mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na sharhul qawa'id al-arba' na fadilat al-sheikh al-doktor Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan wanda sharhi na littafin al-qawa'id al-arba'a na al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab tagammadahu Allah bi rahmatin minhu yau kuma shine karatunmu na takwas a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu a zaman da ta gabata mun fara karatu a ƙarƙashin ƙa'ida ta farko shine iqrarul kuffari bi da rububiyya mun yi bayani akan ikirari da yadda da aminci da kafarai suke da shi akan abin da ya shafi tauhidin rububiyya mun karanta abin da malam muhammad bin abdulwahab rahimahullah ya faɗa ya kawo mun karanta mun fara karanta sharhin da shi malam yayi malam fauzan hasibahullahu ta'ala mun karanta ayoyi da malam ya kawo ƙarƙashin wadda ka'iya da kuma ayoyin da ya ishara zuwa gare shi wadda su ma mun bi mun karanta malam ya yi ishara da ayoyin da suke ƙarshen suratul mu'minun waɗanda duka suke tabbatar da cewa mushrikai waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yaƙe su sun yadda da kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a ayyukan Allah dukansu babu wadda yake iddi'a'in cewa gunkinsa shi ya halicce shi ko gunkinsa shi ya bake bashi arziki ko gunkinsa shi yake saukar da ruwan sama ko gunkinsa shi yake ba shi lafiya in bai da lafiya ko nawa mai kama da wannan mun tsaya a ƙarshen ayan cikin sautin yunus da malam ya kawo sai malike cewa falaisar tauhidu huwal ikararu bi tawhidin rububiyya ya ce saboda haka in aka ce mutum ya zama yana da tauhidi ba fa ana nufin tauhidin rububiyya ake nufi ba ba ana nufin ka yadda cewa Allah maɗaukakin sarki shine mai halitta shine mai juya lamura yadda ya ga dama ba shi ake nufi ba mafhum hakan aka ce wani bai da tauhidi a istilahin musulunci ba shi ake nufi ba so da ana tunanin a fikara, ingantacciyar fikara, kubutacciyar fikara, babu wanda zai ɗauki wannan tunanin babu wanda zai tunanin akwai wani wanda zai masa waɗannan in ba Allah ba sai dai wanda kwakwalwarsa akwai rashin lafiya sakan an cewa ne ka yi riko da tauhidi ba wannan ake nufi wannan mushrikai ma sun yarda da shi saka matsayinka na musulmi ba a tunanin kai ka saba akan wannan malaka kama ya kulu zalika ulama'ul kalam wan nuzaru fi aqaidihim ce kamar yadda malaman falsafa suke faɗa, da waɗanda akidunsu akwai buƙatan ƙara dubawa su in suka ce tauhidi suna nufin tauhidin rububiyya ne wannan shine abinda su ulama'ul kalam malaman falsafa suke suke magana akai shi yasa shine ma tauhidin za ka gani a cikin qawaidi ko la ina ma'anin la sai ce la raziqu wala khaliqu ko da sauransu wai shine ma'anin la ilaha illallah ba shi bane ma'anin la ilaha illallah ai la ilaha akati ilah ai ba arraziqu alkhaliqu bane a almuwahhidu bil ibada shine ilah wanda aka kadaita shi wajen bauta amma kaga su da suka tashi bayanin la suka fassara shi da tauhidur rububiyya an fahimta ku amma mushrikai mushrikan farko sun fahimci cewa da aka ce su ce la ilaha illallah ba ana nufin su ce babu mai halitta fi Allah bane a'a sun fahimci ana so wajen bauta ne su ta Allah shi sa suka ƙi yadda ai wa idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun kaga Allah shi ya faɗa mana cewa in ka tambaye su man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah in ka tambaye su ya halitta samai da kai za su ce maka Allah ne ko amma kuma an ce su ce la ilaha illa sun ki faɗa so sun fahimci la ilaha illa ba yana nufin su yadda Allah shine mai halittar samai da kai ba ana nufin su kadaita shi ne wajen ne ibada to da wancan shi sun riga sun yarda da shi an fahimta ku so aka kare a yanzu ka fassara la ila illa wai da tunanin wai kana ko ko ko kace babu sarki sai Allah duka ana za ga ana fassara da a'a ba haka bane ba haka bane sai ce fa innahum yuqarruruna bi anna at-tauhid huwa al-iqrar bi anna huwa al-khaliq arrazi'u almuhi almumit su malaman falsafa suna ƙara tabbatar da cewa su a gurinsu aka ce tauhidi shine ana nufin ka yadda Allah shine mai halitta shine mai azurtawa shine mai rayawa shine mai kashewa fa yaqulun zaka yi suna cewa wahidun fi dhatihi la qasima la wahidun fi sifatihi la shabiha lah. wahidun fi af'alihi la sharika la haka suke fassara tauhidi sai ce wahidun fi zati shi kadai ne a zatinsa mana Allah shi kadai ne la qasima lahu bai rarrabu ba bai rarrabu ba wahidun fi sifati shi kadai ne a siffofinsa shi kadai ke halitta shi kadai ke azurtawa shi kadai ke rayawa shi kadai ke kashewa shi kaɗe ke saukar da ruwa shi kaɗe ke fitar da tsirrai wa'idun fi sifati la shabi hala. babu wani wanda ya kama da shi wa'idun fi af'alihi shi kaɗai ne a ayyukansa la sharika la ba shi da abokin tarayya wannan duka tauhidin rububiyya duka ba don shi Allah ya aiko da manzanni ba so tun kafin manzanni su zo duk wanda ke rayuwa a bayan ƙasa duk shirka mutum ya riga ya da wannan saka ba shi ba ne Allah ya aiko da manzanni saboda shi amma su haka suke fassarawa su haka suke fassarawa shi yasa mutum zai zama mushiriki kuma su ce ba su yadda ba a yadda ka kira shi da mushiriki ba ba a yadda ka kira shi da mushiriki mala ya ce wa hada huwa tauhidin rububiyya wannan kuma shi ne tauhidin rububiyya mala ya ce irji'u ila ayyi kitabin min kutubi ulama'il kalam ya ce ka je ka duba dukkan wani littafi da ka sani na littafan malaman falsafa ta ji jidohun layu kurjuna an tauhidin rububiya za a gansu ba sa fita daga tauhidin rububiya a nan suke tsayawa tun daga kawa'idi da muka ba da misali a kai umu ibrahim ko tauhidin umu ibrahim za ga shi ne a ciki wadda shi da ke karantarwa a high islamic shine a syllabus din high islamic dinmu na Najeriya sai dan high islam din ya zama na ahlu sunna to sai su sai su karantar da wannan so da wannan yake zuwa equations na external exams sai a karantar da shi kuma sai a karantar da su tauhidin gaske so da su to suna da aqida sai zama asalin tauhidi za a koya musu ilimin an kusa external exams sai kuma a musu muraja'an wancan saboda su samu abin da za su amsa a external exams an gane ku ce to duk littafan malaman falsafa abin da za ka gani a ciki kenan yace wa hada laysa huwa Tauhidu tauhid alladhi ba'atha Allah bihi ar-rusul wannan kuma ba shi bane tauhidin da Allah madaukakin sarki ya aiko da manzanni da shi wal iqraru bi hada wahdahu la yanfa'u sahibahu yadda da wannan shi kadai to baya amfanar da wanda ya yadda da hakan ba zai amfanar da shi da komai ba bai dan kai a nan ka ta tsaya amma wajen ibadarka kana hada Allah da wani gariya a ibadanka ga rashin tsayuwa ibadar ma na Allah maɗaukakin sarki ya maka kaɗan ko na Allah ma bai maka ba a na wani ya fi maka ai abin da ya saboto wannan ke so da ba a fahimci menene tauhidin za ce ga abin da Allah shi ya shara'anta ya ce a yi a matsayin ibada zai ce eh amma kuma wahana fa ai bawon Allah ne kuma ya ce a yi kaza sai a bar na Allah ɗauki na wani ce wannan babban bawon Allah ne yin kana nufin abin da ya ce kuskure kenan ka ce fa bawan to kai ga na ubangidan shi bawan in na kirki ne ai ba zai da a bar na ubangidan shi a yi nashi ba inda har bawan na kirki ne ko ba haka bane inda har bawan na kirki ne shi in ya da shi bawan Allah ne to shi ma zai karfafa ku ne wajen ku yi na Allah ba ku yi nashi ba ai ko manzannin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki sai da ya tsarkake su daga kasantuwansu zama su ba sa in Allah maɗaukakin sarki ya aiko su Allah bai taɓa aiko da wani man annabi kuma annabin nan ya ce ba mutanensa ku bar bautan Allah ku bauta mu Allah ce ma kana lin nabiyyin an yu'tiyahu Allahu al-hikma wal kitaba thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunin nas min dunillah Allah ce bai dace ba ga kowane annabi dan Allah ya bashi littafi ya bashi annabta kuma yazo ya ce ba mutane ni za ku bauta mun ku bar Allah Allah ya ce babu wannan annabi amma kuma sai gashi mabiyin wanda ke ikirarin mabiyin wani annabin ne shi kuma ya ce a bar Allah a bar annabin abinan shi kuma an kace a ba za ka yi bar na Allah ba ba za ka bar annabin ba nashin za ka bari sai a ce kai baka san Allah baka ka san annabin ka wani rashin adalci wanda ya bar na Allah ya bar na annabin kuma shine sai a ce a shi shine masoyin annabin kuma shine masoyin Allah ga an juya abun upside down ai an juya abun upside down ce to duk wanda wannan shine ya yarda da shi to wannan ba zai amfana da shi da komai ba Ya ce li anna hada a bihi bihil mushrikun so da inda wannan mushrikai ma sun yadda da shi wa sanadidul kafara da kuma jagorori na kafirci su ma sun yadda da wannan walam yukhrijuhum min al kufuri kuma yadda da sura wannan din bai fitar da su daga kafirci ba walam yudkhiluhum fil islami kuma yadda da hakan bai shigar da su musulunci ba malaka fa hadha ghalatun wannan fagamniya ce hauragiya ce mai girma ce fa man i'taqada hadha al-i'tiqad ma zada ala i'tiqadi abi jahalin wa abi lahab duk wanda ya zama wannan ita ce aqidarsa ita ce kadai tauhidinsa to ya sani cewa bai fi Abu Jahal da Abu Lahab tauhidi ba sani bai fi su tauhidi so da su ma sun yarda da wannan Abu Jahal da Abu Lahab duka sun yarda babu mai azurta babu mai halitta sai Allah mun karanta duka ayoyin satin da ya suka gabata ko suna na a Qur'ani da yawa da ya tabbatar da haka zaka in da yawa akan anan ka tsaya bai shiga fannin ibada ba to ka sani cewa da kai da abu jahal da abu lahab tauhidinku iri ɗaya ne an fahimta ku kagar ya babu mara hankalin da zai ce abu jahal musulmi ne bare abu lahab da kullum kake tabbace da abi lahabin ko ba haka ba to shi ma yada da wannan ce fallazi alaihi al'ana ba'dul mutaqqifin huwa taqriru tauhidir rububiyya faqat yace abinda wasu daga cikin waɗanda suke ganin 'yan zamani suke ganin sun waye suke ganin su masu sassauci ne yace da yawa abinda suke kai tauhidin rububiyya ne kadai wala yataqarraquna ila tauhidil uluhiyya basu haura ba ko ba basu dosani hasken tauhidil uluhiyya ba malan hada nace wa hada ghalatun azimun fi musamman tauhid wannan kuma hauragiya ce mai girma a abin da ya shafi abin da ake kira tauhidi to wannan shine su abin da suke kira tauhidi malaman falsafa ulama'ul kalam cewa amma shirku abin da suke kira kuma shirka su ulama'ul kalam fa yaqulun sai sai huwa an ta'taqida anna ahadan yakhluqu ma'a Allah aw yarzuqu ma'a Allah su a gurin su aka ce tauhidin tauhidi shirka shine su suna ganin shine mutum ya zama wai ya ta cewa akwai wani wanda yake halitta tare da Allah ko yake azurtawa tare da Allah a su a gurin su wannan kadai shine shirka wannan kadai shine shirka kai da cewa wani ma yana halitta ko wani ma yana azurtawa kaga wannan fa ana maganar malaman ulama'ul kalam ma tun na da kenan ku mu a yanzu a wannan zamanin har wanda ya dama wani na halittan ma ba a daka ce mishi mushriki ba har wanda ya da wani na iya bada arzikin ma ba a daka ce mishi mushriki kai shi wanda aka ce ma shine yake bada arzikin kuma yadda shi ma yana barwa shi ma ba a daka ce mishi mushriki ba abin da ke faruwa nan mutum boka ne arne ne amma kuma kaka ce mishi mushriki ne shi ya da shi a zo gurin shi a nema kuma ya yadda cewa shi zai bayar har ya zai ikirarin cewa ko Allah bai bayar ba su za su bayar akwai da suke faɗan wannan akwai da suke faɗan wannan ai irin halin da bokaye suka suka jefa mutane da waɗannan waliyan ƙarya na sufaye ɗin nan halin da suka jefa mutane ya wuce inda kake duk inda kake tunani ya wuce duk inda duk inda kake tunani har ka ji mutum mutum ya ce maka wai ko hadisi ya inganta in dai har ya taba mutuncin annabi su ba za su yi to ya za hadisi ya inganta kuma ya taba mutuncin annabi a'a dalili shine su ne su a zaman su ne suka su ne suka kirkirma kansu menene mutuncin annabi menene an taba ba ba ruwan su da qur'ani ko sunna me yake game da wannan a'a su ne suka zana abun sai kuma suke son dole qur'ani da sunna ya dace da abun da su suka zana ma kansu a inda matsala take kenan saka su ka'idan su su sai sun fada tukun sai su nemi dalili da zai backing up abin da suka fada shi yasa suke shiga matsala ai shi kuma abinda qur'ani da sunna ya koya ma ahlus sunna shine karka fada sai akwai dalilin a ajunka yadda kana fada aka ce dalili sai ka ce gashi an fahimta ku to amma in dai ka riga ka fada ba dalili tukun sai aka nemi dalili to halinka ba zai gaza halin wanda ya fada a rijiya ba kaga ko takobi aka mika miki zai ne zai kama ba zai la'akari da zai ji masa ciwo ba to haka halinsu yake shi yasa sai su yayi mu sai su nemo sai su ga dalili zaka ce to ai wannan ba dalili bane ga kaza ce okay okay to bar mu nemo ni sai a ta in ba a fango kuma a yi ƙarya kuma a dage akan ƙaryan kuma ka ce wannan ƙaryan ƙarya ce a ce kai ne ba ka son annabi shi yasa ka ce ƙarya ce ko mu gani Allah ya shiryar da mu malai ce na qulu mu sai mu ce hadha ma qalahu abu jahl wa abu lahab in dai wannan a gurin ku shine shine shirka to wannan ko abu jahl da abu lahab basu faɗi wannan ba ma qalu basu taba ce inna ahadan yakhluqu ma Allah ba ba abu lahab da abu jahl tunda suke har suka bar duniya basu taba yadda cewa akwai wani wanda yake halitta tare da Allah wa yarzuqu ma Allah ba su taba yadda cewa wani na azurtawa tare da Allah ba bal hum muqirruna bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit har suka mutu sun yadda cewa Allah shine mai halitta shine mai azurtawa shine mai rayawa shine mai kashewa to abinda suke yi na shirka da Allah ya kira shi da shirka menene shi da har suka zama mushrikai din in dai wannan ba su yi ba yanzu ai mun fahimci cewa su mushirikan na makka musamman kuma wanda malam ke ta ba da misalin sunan su ne jagorori a lokacin abu jahal da abu lahab ko cewa sun yadda allah shine mai halitta sun yadda allah shine mai azurta sun yadda allah shine mai rayawa shine mai kashewa allah shine mai juya lamura yadda ya ga dama to menene suka yi da yasa aka kira su ga mushrikai to shine ka'ida ta biyu malaki alqa'idatu thaniya ka'ida ta biyu ittikhadu alihatihim shufa'a liyuqarribuhum ila Allah shine sun rike waɗannan gumakan ne wai a matsayin waɗanda za su cece su su ƙara kai su kusa zuwa ga Allah wannan fa ita ce shirkan da suke mana sun yadda akwai wa akwai Allah amma suna jin cewa su ba za su iya zuwa kusa da Allah ba sai sun kama kafan waɗannan laifinsu kenan fa kawai in za a ce kawai ne misali duk da ba kawai ba ne ya fi ƙarfin kawai yanzu musulman zamanin nan guda nawa ne wanda wannan ita ce shirkansu ko magani ba malam muhammad bin abdul ya ce alƙa'ida su annahum ya kuluna su waɗannan mushirikan makka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su kuma aka tabbatar da arna ne kafirai ne annahum ya kuluna lallai suna cewa ma aunahum. ba mu ba kira waɗannan gumakan ba wata wajahna ilaihim ba mu fuskanci waɗannan gumakan ba illa li talabil qurbati wash shafa'ati sai don neman samun kusanci da kuma ceto haka suke fada kawai sun bauta ma gumaka 360 da ke cikin ka'aba da kowace kabila tana da kuma nata gunkin a gida kowa kuma yana da nashi wani gunkin a cikin jakansa ko a ajihunsa so da in zai tafiya wanda ya isa ma yana da wani nashi a ɗaki nashi shi kaɗai duka fa waɗannan sun yi ne saboda wai su samu kusanci zuwa ga Allah kuma ranar alkiyama waɗannan gumakan su cece su so da wai gumakan ba su taɓa sa'a ma Allah ba ai itatuwa ce a ai duwatsu ne a ai wani ma wanda ya isa nashi da zinari ne wani da azurfa ne wani da dabino ne to kaga ai su ba sa saban Allah to wai su su sai su zama su za su cece su a gaban Allah kamar yadda dai a yau wani yake sai ya kaddasa wani mutum ya tsarkake shi ya ce to shi ya kama shi shi shi ne zai kai shi wajen Allah to shi ne fa abin da su ma suka yi to malam ya faɗi wannan da kame ya ce a ya ce fa dalilul kurba? dalili da ke tabbatar da cewa su mushrikai sun riƙe waɗannan don su kusantar da su zuwa ga Allah ne ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki cikin sotu zumar aya ta uku Allah ce walladina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar Allah ce walladina takhadu min dunihi awliya waɗannan da suka riƙe koma bayan Allah maɗaukakin sarki auliya suka zama su ne majibinta lamuransu wanda ya saki Allah ya kama wani wanda ba Allah ba hmm? Wanda mu kuma alu suna muke cewa ka saki wani wanda ba Allah ba ka kama Allah hmm? ka saki shehu ka kama ubangijin shehu ko? to su waɗanda suka riƙe wani wanda ba Allah ba suka zama su ne majibintan lamuransu suka zama duk abin da suke su suke faɗa musu ba sa ɗaga hannu su kira Allah direct bayan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idza sa'alaka an ibadi anni fa inni qarib in bayana suka tambaye ka game da ni to ni ina kusa da su ko yace ana aqrabu ilayhi min wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa zuwa gabawa sama da jijiyan wuyansa ko wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku kira ni ku kira ni zan amsa mu ko annabi sallallahu alaihi sallam ya fito masallaci ga sahabbai suna addu'a suna daga murya annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sai kun daga murya ba wanda kuke kira ba a nisa yake ba kuma ba kurma bane yana kusa da ku kuma yana jin ku. ko ta suka ce a su ba za su kira shi ba za su faɗa ma wasu ne su waɗannan sai su faɗa mishi suka riki wasu wanda ba Allah ba suka zama majibintan lamuransu ga abin da suke suna cewa ma na abuduhum suna cewa mu fa ba muna bautansu don komai ba ne mun yadda cewa su ba sa bayarwa ba su za su ba mu ba mun yadda mun yadda ba su za su azurta mu ba mun yadda ba su za su ba mu lafiya ba mun yadda ba su za su ba mu arziki ba su za su kashe ba su za su rayar da ba su za su ba mu komai mun yadda ba su za su mana ba a'a munna musu wannan ne illa li yuqarribuna ila Allah zulfa muna haka ne kawai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantowa su su zama su za su dauke mu su kai mu zuwa ga fadan Allah din fa abin da su suke yi kenan wannan shaida ne daga wa daga alkur'ani cewa ba fa suna bautansu saboda sun da su ne allolin ba a suna bautansu ne don su kai su zuwa gawa Allah to shi kuma Allah bai yadda da wannan ba shi Allah ya ce in za ka bauta mai bauta mai daga shi sai kai shi sa ma shiranta ikhlasi ko kar ma akwai ibadun da Allah maɗaukakin sarki ya shara'anta ma kar ka ba kowa ya san kana yi shi kaɗai ne san kana yi to so suka ce a su suna bauta ma waɗannan ne saboda su kusai su zuwa ga Allah kaga har zai kai za a kai yadda mutum zai ce maka kai ba ka kai ka kira Allah ba haka zai faɗa maka iri-iri shi sa suna da suna da suna da autadu ko suna da akutab su akutab wasu ne mutum su arba'in ne kadai kutubai ake a duniya wasu su ne mashawarta Allah shi za ka ji wannan ɗan ganin yake cewa su su iyada billahi iyada iyada billahi iyada cewa cewa su su ne in Allah ya kuskure ma sai su faɗa ma Allah kaza kuskure ne a gyara su a kenan to akwai autad su kuma su su hudu ne su hudu ne wasu na kusurwa hudu na duniya su suke rike da duniya duk lokacin da ɗaya rasu immediately za a tada wani sai kuma akwai gaus shi kuma shi ɗaya ne ba a yin gausi guda biyu a zamani da. to shi kuma gausu duk wata siffan Allah yana da shi shi zai ba kan shi ma ko masu yaban shi za su ba shi shi a yi za a ga alhaji ibrahim inyas a littafai zaga yana ba kan shi sifan allah da kan shi masu yabon shi ma ai bai daɗe ba ka yi lam yalid wa lam yulad aiko kun ji shehu barhama ai haka ya karanta ba wai mawaƙin ba ƙirƙira yi ba a haka ya karanta abu ne duka wallahi a rubuce yake ba wai a'a a rubuce yake haka shehu nan suka rubuta musu a littafai kuma suke karantawa har wani ya cire maka imani ya kwace imaninka sai ka zo ka nemi yafiya tukun sai a mayar maka da imaninka gashi nan ibrahim ya ya kawo a cikin littafin kashiful ilbas babi da ke magana akan karamomin waliyai wa wani ne an yi maulidi sai zo yana korafi ya za a yi a wajen maulidi a cakudu maza da mata dalilin wannan korafin da ya sai shehunsa sai cire masa imaninsa sai zama babu imani a jikinsa ko daidai da ƙwaya kamar girman silin gashi ne sai fara kama kafa ya za a mayar masa da imaninsa tukun ya kama kafa da wani aka je aka ba shehu haƙuri shehu ya ce to za a mayar maka da imaninka amma da sharaɗin kaka ƙara wani shehu inkari ya ce yaya da tukun sai aka mayar masa da imaninsa to kaga bai da bambanci wanda ma na mushrikan wa'incan mushrikan to kaga Allah ya faɗa su ce suna bauta musu ne kawai don su kusantar da su zuwa ga Allah shi Allah maɗaukakin sarki ce inna Allah ya hukumu bainahum Allah maɗaukakin sarki shi zai hukunci a tsakankaninsu fi ma hun fihi ya cikin abin da suka kasance sun yi saɓani a ciki sun saɓa sun bar abin da Allah ya ce su yi to Allah shi zai hukunci da su waɗanda su ne sanadidu kafara ɗin su ne jagororin kafircin da kuma waɗanda su ne mabiya Allah zai hukunci a tsakaninsu Allah ce inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar Allah madaukakin sarki baya datar da wanda ya zama kadhib mai ƙaryatawa kaffarun mai kafirci Allah baya datar da shi zuwa ga shari'a Allah baya datar da shi zuwa ga shari'a wanda ya ƙaryata da gangan ya san cewa ƙarya ne kuma yake kan ƙaryar ya san cewa kaza gaskiya ne kuma ya nace shi sai ya yi faɗa da gaskiyan to sau da irin su Allah bai shiryar da su haka suke mutuwa kan barnansu amma alkawari ne tsari ne na Allah walla duk abin da kake yi duk barnan shi duk girman barnan shi in a lokacin da kake tsakaninka da Allah abin da kai ka yadda da shi a zuciya kana ganin cewa daidai ne shi yasa kake yi ba wai kasan san cewa barna ce kuma kake kai ba a kana ganin kai a tunaninka shine daidai tsakaninka da Allah kake yi inda har tsakaninka da Allah to insha Allah Allah ba zai taɓa barinka ka mutu akan wannan abu sai ya shirye da kai zuwa ga daidai kafin ka bar duniya shi yasa duk abin da zaka yi kai don Allah to wallahi ko shirme kake yi to da ikon Allah Allah ba zai barka ka mutu akan shirme ba sai Allah ya shirye da kai zuwa ga daidai ka koma aikata daidai tukun kafin ka bar duniya Allah maɗaukakin sarki ka shirya da mu zuwa ga daidai insha Allah ta'ala a zama ta gaba sai mu sharhin da malam Fauzan ya yi akan wannan ka'ida ta biyu abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada kai. abin da muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah maɗaukakin sarki ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira akwai ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala muhammad wa كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله